amma yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna daɗa miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية wanda cikin yardar Allah muna biyar ne? Shida ko? Shida ga watan uku, Rabi'ul Awwal. Shekarun hijira dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin tara, za mu tashi ne akan matsala ta tamanin da hudu mai yiwuwa mu yi ta tamanin da hudu da ta tamanin da biyar da ta tamanin da shida wannan matsala abinda take cewa tarif to taqrib ko taqarrubuhum ila Allah bizabhi indal al tana kusan zama wato kusan tana kusanci da wacce ta gabace ta har yanzu dai ana magana abu akan abubuwan da suka shafi kabari taqarrubuhum ila Ilallahi, bi dhabhi inda al-quburi wancan akan je a yi ta itikafi a kabarin ana addu'e-addu'e ana karance-karance ana ta wafi a yi zaman dirshan to wannan shi kuma yankan da ake yi a wurin yake magana yanka a gun kabari taqarrubuhum ila Allah kusancin su zuwa ga Allah bizabhi da yanka al-quburi a wajen kusheyi akwai waɗanda suke yin yanka musamman domin biki na wannan zagayowar tara wannan ƙasa ta ƙabari sai a yi yanka a yi ta hafla ana ainihin wato yin tamkar tunawa da wannan mai ƙabarin to yankan da aka yi don ƙabarin shi ne ake magana aikin jahiliya ne musulunci bai taɓa tana da wata rana da za a tuna da wani kabari a yanka ba. Babu wannan babin, ba surar ba hadisin, littafi asali babu, sai dai irin littattafan son zuciya. Kamar yadda masu gunki ma suna da tsari na addininsu yi. kar mutum ya ɗauko maka wani littafi bara gurbe ce gashi ai masu addinin da ba na musulunci ba masu na da littafi sunansa kuma littafi amma na asali don ba a kiran littafi mai asali sai in kalmomin sun ɗauko asali daga Allah suke ko ma'aikin Allah ne ya ainihin kawo su to ne littafin da yake da asali an ciro hukuncin daga littafin Allah ko an ciro hukuncin daga bayanan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma idan aka samu sunkuye to ba a kiransa littafi asali To wannan babi shi ma yana da muhimmanci ‘yan uwa musulmai su kiyaye shi, domin kada a same ka wata rana ana bidiri da kai har kana taimako da kajinka ko ɗan taure, za a tuna da mutuwar wani ko kuma za a tuna da ƙabarin wani ranan da aka binne shi. ko kuma ranar da aka haifi wani wanda aka riga aka binne shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaba mun karanta ya hana a mai da kabarin sa'idi to yaya kabarin waninsa nuna nuna والثمانون inda عند yanka a gungu. kaburbura. To wannan idan aka ce an yankan da nufin addini an yi ɓarna. To idan kuma aka je aka yi don tsafi fa, min babu wula. Akwai waɗanda sai sun je makabartu sai su yanka bakin taure a cikin makabarta. Akwai lokacin da muka taɓa zuwa wata makabarta muka tar daga inda aka yanka wani abu ba mu san ko menene ba. To irin wannan yanke-yanke da mutane suke yi don neman duniya ne fa, wanda da akan yi hakan ko a je gun kabari a ɗau ƙasar don a je a samu yadda za a riƙa danne mutane. Idan ka zo kana so ka ɗau kaya a gida sai ka zo ka ɗan ɗora mar wannan kullin ƙasan, sai ka gama kurumtunka kai ta bincike ba zai farka ba, <laughs> eh, wai kamar matacce. ka gama bincike bincikenka a ɗakin ka yi waje-waje da shi hatta jikinsa sai ka caji wannan duka matsafa ne suke koya wa mutane irin wannan surkulle da kabari ko ƙasar kabari ko ƙashin mai kabarin ko wani abin da ya kama da haka wani ma akan ce ya nemo ƙoƙon kai kuma sai ya je ya nemo a ce ka je ka maida shi kofin shan ruwa eh to kaga wannan duka tsafi ne irin na mutan da lokacin jahiliya to mu anan ana magana ne akan mutanen da suke iddi'a'in musulunci amma suna kaiwa kabari ziyara har ana masa yanka ana nema a koma jahiliya taimakon da Allah ya mana mu a wannan yankin ba a yi sai dai mu karanta babin mu riƙa ji don kada abun ya zo ai idan da ya zo da za ka gan shi kaca-kaca amma a wasu wurare bari in gaya maka yanda ake an gaya a tattaru a tafi gun kaburbura aje je a yi ta fama sai ka yi mamaki da yanzu ma an tafi a dawo fa to ai shi ne aka ce maka a nan ba a yi sai dai a je hmm, to nan ne to shi ne aka ce maka Allah ya sa kar ya zo nan shi ya sa aka ce Allah ya sa kar ya iso mu yauwa masu zuwa ma Allah ya sa su dena Allah ya ganar da su su gane asarar dukiyarsu suke yi da rayuwarsu suna ɓarnar lokaci lokaci yana da tsada idan a tashi a tafi ne akwai masu tafiya musamman karbala wasu kaulaha wasu misira wasu kowanne da irin mazhabarsu da kuma irin waliyinsu da suke zuwa su kai wa ƙabarinsa ziyara ba wai kaburburan kala ɗaya ba ne a wani yankin waliyinsu ba shi ne waliyinku ba waliyin wa'yancan kuma ba komi ba ne a gun wa'yancan ko maganansu ba a yi ne da nasu waliyin da suke ɗaukaka shi inda Allah ya taimake mu ya tsarkake mu ya tsaftace mu sai ya gyara mana makka da madina idan da wasu wurare ne suka samu akwai kabarin annabi annabi ba Muhammad ba fa sallallahu alaihi wasallam akwai kabarin annabi sun tabbatar gashi to da an shiga uku sai Allah ya lalata sha'anin duk annabawan aka rasa a ina suke sai dai ayi ƙarya ko misiran kaje ba za ka gano ina kabarin annabi Yusufu ba ina aka binne annabi Musa Haruna suna ina sai dai ayi kame kame Allah ya batar da abun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsarkake jama'ar gurin suka kiyaye nasihar da ya yace kul wala taj'alu qabri idan ka duba a gani a makka akwai kaburbura na sahabbai amma ka duba haga ba kabarin da za ka ce maka in an je to ku zo ku je wajen kabari kaza Madina ga kabarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, khalifofinsa guda uku duka a wurin suke, sannan ga guda uku, eh, da kuma sauran sahabbai manya-manya ga sunan a bakiya, kaga biyu suna gefen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, irin abubakar Umar. ga Usmanu a bakiya da sauran manya-manyan sahabbai mazansu da matansu. Amma ka duba ga yanda abubuwan suke in ka je kabarin za a gan shi kawai kabari ne. Ƙasar kabarin kuma har ta fi ma gata, sai ka ga kaburburan kuma sun fi nasu gata don kila ma ko har za a ga wani an yi yashi an yi wani abu an yi kwaskwari ne. To ga na sahabbai can wanda aka ce ‘yan aljanna ne. wa'inda su suka kafa musuluncin da farko sai kaga tulin ƙasa ne kawai tulin ƙasa ne Allah ne ya taimake mu cibiyar musuluncin mu sai ya gyara ta ya tsarkake ta duk calar da za a hede a ce can gefe a yi to can Allah ya taimake su su masu gani ta'ala الله تعالى li لربك wanhar lirabbika sallah ba a yi don wani don Allah ake sallah wanhar yanka ba a yi don wani don Allah ake yi kaga yanka sai aka gwama shi da sallah don ka san yanka ibada ne shi yasa wa'ansu ba sa zama mushrikai a ko ina sai a gun yanka addu'a za a yi maka sai a ta'allaka addu'ar da zakara ko taure. Girman ka girman abin da za a ce a yanka. To yanka ana yi don Allah, kamar yadda ake sallah don Allah, fasalli da ka wan har. In za ka yi sallah don Ubangijinka za ka yi. Haka kuma idan za ka yi yanka don Allah za ka yi, kada ka yi yanka don wani Allah, a ce aljani kaza za a yi masa yanka, ko kabari kaza za a yi masa yanka, ko tunawa da wane kaza za a yi yanka. Wannan babu shi a tarihin musulunci, ba babinsa ba ayarsa ba hadisinsa. wani yake cewa a bana ina ji a irin tarihe-tarihen da suke yi na irin wannan maulidan yace tun da dai aka ba da tarihin giwaye balle manzon Allah ga sura guda suratul fili ko ba ƙura'ani ba ne ya ba da tarihinta suratul fili to mu kuma don mun taru mun ba da tarihin manzo Allah Allah ya ba da tarihin giwa ma yanzu wannan hankali zai kama malami ka zo ka rasa hujja sai wannan kame kame ne wallahi wai an ba da tarihin giwa ma balle annabi to waye hana ka ba da tarihin annabi dama eh kaga arabe da mai ayi ne To duka wannan shubuhohi ne da ake so a rikita wanda bai da ilimi, sai a tarabewa da wannan, a kawo wannan dalilai na kame-kame gashi na in kana ji soki buru kala-kala. Ceto ai mu ba wani abu muke yi ba, tarihi ne, mu zo mu yi salati, mu yi ta zikiri, la ilaha illallahu da shauransu. To menene Allah bai yi ba? a ciki har giwa an ba da tarihinta eh wai to su kuma sai a ce sun yi laifi don sun yi na annabi to me yasa kuka ce wa'incan sun yi laifi da suka yi na annabi isa su me yasa a'a su me ya sa yasa kuka ce sun yi laifi su ma ai tunawa suke yi da shi ko ko ba annabi bane yana daga cikin manzanni inda ake ce masu ulul azami minar rusuli ruhul lahi Kul inna ni innani hadani rabbi ka gaya wa duniya kace ni fa ubangiji na ya riga ya shiryar da ni Ubangiji na ya riga ya shiryar da ni daga daudar jahiliya. Ya shirye ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki madaidaici. Ya bani dinan addini ƙiyaman tsayayyen addini miƙaƙƙe ba karkata. Millata Ibrahim Hanifa, tafarkin da annabi Ibrahim ya bi. wanda kuma ya kauce wa dukkan addinan da ba na Allah ba wa ma kana minal mushrikina bai zama cikin mushrikai ba don haka nima bana bukata kuma ba zan kai kaina ba in kasance cikin mushrikai duk wani abu da za a ce an liƙa wa Allah kishiya game da shi ko ta hanyar yanka ko sallah ko addu'a ba zan yi ba ba zan taɓa zama mushiriki ta gefen addu'ata ba, ko gefen yankana, ko sallah, ko abin da ya kama da irin wa'yannan. Kul don haka kace da su, inna salati, sallata, wa nuski da yankana, wa mahayaya da sauran abin da zan gudanar na rayuwata. wa mamati da abin da zan jingina wa mutuwata dullillahi na Allah ne rabbil alamina ubangijin talikai haka kuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance haka rayuwar sahabbai waɗanda suka yi aiki tare da shi da waɗanda suka yi aiki bayansa tabi'ai da tabi'u tabi'ina da mabiyansu magabata na gari gaba ɗaya haka suka gudanar da rayuwarsu komi nasu lillahi rabbil alamin domin inda aka ce mahayaya duk abin rayuwarka lillahi kasuwancinka lillahi aurenka lillahi duk mu'amalar tarbiyyarka lillahi komi da zaka gudanar ya zama lillahi duk abin da zaka cire lillahi abin da zaka karbo lillahi wanda zai fita lillahi wanda zai shigo lillahi inda zaka je lillahi daga ina daga lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane wannan wa mahayaya kenan wa mamaki kuma mutuwa ta zan iya yi akan abin da ya shafi Allah addinin Allah yawanci akan haka sahabbai suka mutu wajen daga addinin Allah har Allah ya karbi rayukan su suka yi shahada su suka mutu suna begen yin shahadar Allah ya ba su ladan shahada kuma haka Allah ya ce duk mutumin da ya tuna ina ma da yayi shahada sai a ba shi ladan shahada fazzabhu yanka ibadatun lillahi ibada ce da ake yi don Allah yanka mutane suna rena yanka sai ana ga kamar ba komi kuma nan ne tushen da ake fara samun shirka ibadatun lillahi wazzabhu indal quburi yanka da ake yi wajen kabari Iza kana ta'ziman laha fa hadha shirkun akbar idan an yi don girman kabarin ko mai kabarin wannan ya zama babbar shirka wa idza kana ta'ziman lillahi in kuma kai da nufin ka kai don girman Allah ba wai don mai kabarin ba ka san akwai wanda shi bai san cewa hakan din matsala ba ne. shi an karantar da shi addini ne kusantar Allah ne to sai yayi akan haka sai ya yi don Allah amma abun ƙabari. ko don ƙabari walakin filuhu alƙabari ya zunnu annahu mashru'un yi hakan a wajen ƙabarin yana tsammanin hakan shari'a ce shi ya tsammanin shari'a ne kana wayan wayansu abubuwa da wayanda suke yi mabiyan nan su sun ɗauka hakan yake kuma shugabanninsu sun halakar da su su ba su sani ba amma a tunaninsu su sun ɗauka abun haka ne, ya zununa annahu mashru'un, suna tsammanin hakan din shar'antacce ne a wajen Allah. Fahaza bidiyatu, to in da haka ka yi, to yanzu ka yi bidiya, bidiya tana da lada ne? To sannan bidiya wa wasilatin ila shirki ka kama hanyar zuwa wanda shirka take. domin bidiya kaman ki ne wanda zai bude maka ƙofar shiga shirka in ka yi da nufin girmama ƙabari ko mai kabarin to shirkul akbar in kuma ka yi don Allah kana tsammanin hakan ibada ce shari'a ce to bidi'a kake sannan kuma hakan din wasilatu hanya ce ila shirki ka kama zuwa ga zamowa mushirki don haka fala yajuzu dhabhu inda al-qabr yanka gun kabari bai halatta kuma ayi wa kabari yanka baya halatta hatta walau kana dhabihu la ya'taqidu fil quburi wa ma yadhbahu lillahi har ma koda mai yankan ya yi yankan la ya ta idu fil kuburi ba wai yana nufin ya yi wa kaburburan ba wa inna ma ya zubahu lillahi ya ce a ni don Allah na yi ba don kabarin ba to ko hakan ne bai halatta ba haramun ne an hana li'annahu idza tada nasu domin idan mutane suka saba azabhu indal kuburi yanka a wajen kaburburan ala hadha ila ibadatiha sai a mai da hakan bautawa kaburburan min dunillahi koma bayan Allah azza wa jalla mai girma da daukaka wa kadhalika dhabhu lil haka masu yankawa aljani baƙar kaza farin zakara bakin taure kilishi da shauransu zakara akwai kilishi to irin wayannan duka ana yankawa aljanu sannan kuma maƙaryatan shugabannin addinai su suke cinye su ce an yanka wa aljani ko shi ne aljani kana zuwa mayanka sai ce to zakara biyu ɗaya fari ɗaya baki don aljanun biyu ne shi da ta shi eh. aljanun biyu ne eh ah. akwai wanda kuma za a ce uku ne akwai kuma kurere kurere taure za a kawo baki aljani ne kure <laughs> Allah ya sauke to kuma hakan akan yi sai ka ga mutum yana janye da taure hatta mahaukatan da suke mai da mutane mahaukata ba, za ka ga mutum ya taho daga Nijar da goro ya tsazu gashin roba dugu zumzum ya haukata kansa don ya ma wayo sai ya rika biyu yana fura wani abu sai ka in ya tafi ya shiga daji ko ya shiga karkara ko ya shiga ƙauyuka da lasar yi kaga ko yana janye da taure ko da kaji eh, wawa da wayo ke eh, eh. kai da hankalinka kayi ka fatsaf sai mahaukaci ya zo ya ma wayo amma akwai rashin hankali eh? shi da yana da maganin komi ya taho daga Nijar da kafa yake yawo kuma he ka shi. Eh? to wai nisa dai ka san Nijar ta fi Katsina nisa ko to wani daga can fa zai taho fa daga can fa zai taho saboda dai ka san fi nisa kam sun yawan sai da magani amma ka duba ha gani ya ya zo nan wai kuma kai kayar da yana da maganin komi ko kuma ya zo kasuwa kawai ne kaga ya haɗa hayaki ya ɗora wani abu kan allura eh. kan kwalba ya zauna wuri eh wai wuri eh, mana sai zaunar da kai eh. idan ya ga saurayi ne ya ce zai ba shi maganin farin jinin mata mm. idan ya ga da ɗan kwando-kwando eh, ya kalle ka ya ga kana da ɗan wauta-wauta sai ce maganin kasuwa zai baka to kai ne ka kasa nan <laughs> kuma he ka kira ba a zo ba sai ya kira amma wai ka zo ya baka maganin kasuwa shi ya kasa tasa sai ya yi ta kira dodo da waye mutane sun kasa gane komi ana ta su. Allah ya sauwaƙe mutum sai ka gan shi da jib ya buga duwatsun gudun nan ya buga ya karkana ya karya haye zai je wai a yi masa kuɗi kuma in ka je ka ba shi kuɗi kuma kwarai da gaske kuma yanzu ma ka fi shi kuɗi kuma zai je wai ma arziki sannan kuma za a ga mutum ga shi da ilimi irin na zamani ga ya sha wanka ga hausa mai kyau ga turanci sai ya je gun wanda hausar ma bai iya sosai ba balle turancin wai yanzu shi zai mar hanya ya zama mai mulki ga ‘ya'yansa kuma noma suke yi waye ne bai son ɗansa ya zama mai mulki kowa yana so to me yasa ba ɗaya daga cikin ‘ya'yansa? Ba makaranta ba. to shi da yake maganin komi? Eh? Kuma ana na ana rikicin jauro a ƙauyen. Ana rikicin jaura kawai jauro, kai kuma kaje zai baka kaza ka zama minista. Zai maka abinda za ka zama kansila, za ka zama ciyama, za ka zama gwamna, za ka zama memba. ka kasa gane ina ilimin yake ga miskinai ga talakawa ga marasa shi ka yi taimako mana a gane kai mai taimako ne ma kawai ya isa sai ka zama inna ma tun saruna wa turzaƙuna lezo a fa'iku shi annabi sallallahu alaihi Sallam da haka yake neman matsayi in zai tafi jihadi yana so ya ringaye wata ƙasa sai ya tara talakawa sai ce kuma na addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga ana mamaki sai ce inna ma na wa turzaquna li du'afaikum wa'annan rauna nan da kuke renawa dalilinsu muke samun taimakon Allah ka zan wani shi in ya gan shi bai da kokobo sai ya dauka shi agun Allah ma ba komi bane to karshe sai ka zama hakan kware kuwa sai ka zama hakan in kai wasa ka kaddara kai din hakan kila wani matsayi ne Allah ya zaba maka wani kuma idan ya ga wani da kudi ya ce aikin banza aikin wofi ku dai ci ai za mu je can to ba mamaki a je can din kuma kaga kai wuta za ta ci wai za mu ci a can a hakan kana cin naman sa za ka ci a can sai dai ka ci wuta <laughs> to shi Allah ba haka yake ba fa Allah fa ba wai dan siyasa bane wannan ya yi wa fati aiki duk ma calar da kai tun da ka yi wa fati aiki a jona shi a samu inda aka jona shi mu ya yi wai mu ya yi sai wannan kalmar ba ta da kyau ba nan a'a ni dai na gaya maka dai wai su ci anan za mu ci a can to ya kai ka san za ka ci a can mu to an gaya maka haka ne dama duk mutumin da bai da shi anan in ya je lahira zai samu ne ai wanda ya nemi lahira shi zai samu kuma ba a neman lahira a can anan ake neman ta kuma anan ba ka neman ta sai kwafa sai jin haushin mutane to yaushe za ka samu a can to muhallin mu dai masu yanka don aljanu yauwa mu yi hattara kar ka zama da jamfar ka mai haske da guga ka je ana ce ma ka kawo ya a wa aljani sai su jajjo na wani abu a silin he ka je yana surutu me kace eh wai yi magana da aljani Allah ya sauke shi kuma gashi nan an mara wayo kawai sai ya yarda ina muke hatta wala mm, ko to shi kenan. haka nan waɗanda suke yin yanka don aljanu waɗannan su ma amrul jahiliya ne shirka ce don haka mun hattara musamman mata da suke zuwa gun bokaye ana fatan musu dukiyoyinsu ana raba su da gaskiya ana danka musu ƙarya ana raba su da gaskiya sai a danka musu ƙarya a littiƙa sharrihim ko wai sai a yi yanka don a guji sharrin aljanin in ba aka yi masa yanka ba to mara lafiyan nan ba zai tashi ba jininsa zai shanye don haka a samu taure a yanka aulil ilaji ko kuma wayanda suke yanka don magani shi malam ne shi ba zai ce maka aljani zai yanka ba a shi lil ilaji to za a yi ƙoƙari. aje a samo abun yanka a kawo. To me ya haɗa alaƙar addu'a kuma da abun yanka tukuna? Waɗai. Me ya alaƙar maganin da zub da jini? Eh? Lil ilaji. Don jinya in ka je ka kai majinyaci sai an tara, sai a ce to a kawo kaji tukun, ko a kawo eh, taure ko rago ko wani abu liddu'a'i in ka zo ka ce wa malamai to ina son addu'a to yanzu abin da za a yi tukunna dai kafin a yi komai a ji a kawo abin yanka to wannan din shi a ina yake mun taɓa yin wata addu'a <laughs> <laughs> eh duk aya zai dama shi yana nan duk wanda ya karanta aya shi kuma malamin yanka yana tsaye an tara kaji eh duk aya ɗaya sai ya yanka a tsaye tat sai a sake ta eh wannan ma in ya ja sai a yanka sai a sake ta wannan ma in ya ja sai a yanka sai a sake ta Dauri aka yi, kana cewa ina kallon su ni ma da ayata. <laughs>

to su malaman da haka ne suke cin nama don ba su yi hikimar nan ba ina za su samu irin wannan kaji kowa da ledarsa cike da kaza haramtattar kaza kenan ashe mushe ne a'udhu billahi inna lillahi Allah ka kara ganar da mu wallahi wanda ya suna, sunna yi asarar rayuwar shi duk mutumin da ya asara sunna wallahi ya yi asara rayuwa duk mutumin da yake raye da yan bidi'a wallahi halakakke ne zai lalace ya kare rayuwarsa ba riba kuma ya zama almajiri a banza gashi yana cewa wai cin albarkan makaranta yake ashe ya cinye albarka kalmar ashe mummuna ce yana cinye albarkar makarantarsa ne ashe ya je lahira a ce ina falalan makaranta ce ka cinye ba kana yawon neman albarkar makaranta ba kana samu eh, to shi ne ta kare to me saura kuma sai ka shiga cikin layin juhal Allah ya kare to haka nan wa'anda suke yanka lil ilaji fa haza shirkun billahi wannan shirka ce amma zabhu lil akli amma ka yanka don ka ci awi zabbu li ikrami daitin ko ka yanka don kayi bako wa yuzkaru alaihi ismullahi kuma in zaka yanka ka yanka da sunan Allah fa hadha la ba'sa bihi Sannan babu laifi haka kawai ka ga zakaru ma sai ka sayo su sai ka zo ka yanka a daba a gida a ci wannan ba laifi wannan dama Allah ne ya halatta mana yace mu yanka mu ci Abin da ake bukata kawai nan in ka zo yankan ka ce bismillah haka kuma idan ka yi bako kana iya girmama shi ta hanyar yanka masa wa'annan kaji ko rago ko wani abu a soya don ka yi baki wannan ikramu zaifin ne wannan babu laifi da sharaɗin ka yanka da sunan Allah li'annahu min al'adati la min al'ibadati domin haka ɗin al'adar ɗan adam ne ya karrama baƙonsa man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyukrim baifahu mai imani da Allah da ranar lahira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya girmama baƙonsa. an gane ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wata jumla aka ce Allahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yara athara ni'amatihi li abdihi idza an'ama alaihi don haka Allah yana so ya ga gurbin ni'ima ga bawa idan ya ni'imta shi don haka kana iya yanka ragonka a soya a aje a firji ana ci a hankali kana iya yanka zakarunka a rika ci a ci a gida kana iya kuma ka yanka don ka? wannan shari'a ce ta yarda wannan babu laifi ba a ce ka yanka ba don Allah ba domin baka ce ka yi don bautawa bakon ba mm. ko sannan kuma haka shari'a ta ce maka dama ka girmama bako yana daga karrama bako kuma a masa abinci mai kyau ko a bashi shimfiɗa masauki mai kyau a nuna masa wurin zagawa wa amma dabbu udhiyya amma kamar yankan lahiya wa la haqiqa ko dabbar da ake yankawa don lokacin da za a rada wa yaro suna wa zabhul ladhi yuqsadu biha al ibadati da kuma yanke-yanken da duk ake nufin ibada da shi irin su hadaya ko da shauransu to fa haza ibadatu lillahi azza wa jalla wannan ibada ce da ake yi wa Allah mai girma da ɗaukaka wala yuzbahu lil makaluki ba a yi don wani don tuna wani don karrama wani alhali wani baya in aka ce to ai an ce a karrama wani shi ya samu mamun karrama shi to ina yake ko kuka ci ba eh. shi ba da aka yanka ba an bashi ya ci ba to an karrama shi mai kabari fa da aka yanka ya ci <laughs> to ina ka karrama shi ka karrama kanka dai a ta'aziman lahu haka ne ko ta'zimul ibadati in dai har ka nuna girmamawa lahu gare shi ta'zimul ibadati irin girmamawa da ake a ibada to fa hada shirku wala yubahu inda kabri ba a yanka wajen kabari na makhluqin na halitta kowaye anna hadha yaqulu ila ibadati hakan zai koma bauta masa ne a kwana a tashi sai a koma ana bauta masa an gane ko to don haka wannan dama muka ce gajeruwar matsala ce za mu jona ta da ‘yar uwarta ko? itifazuhum bi asaril mu'azzimina kiyayewa da suke yi mutanen jahiliya bi mu'azimina mu'azzimina da gurabun wa'anda ake girmama su wanda ake girmama shi a rayuwa sai kaga an zo ana girmama kabarinsa sai kaga an aje gidansa ko gado ba za a yi ba kawai don girman gidan tarihi ko a aje takalmansa don tarihi ko kuma a rinka ainihin aje rigarsa don tarihi da dai abin da ya kama da irin wannan ko kuma wani wuri inda yake zama bukka da yake zama yana ibada da sai a kewaye gurin a rika gyaggyara ta don tarihi asar tani matsaloli biyu ne a hade al-khamisatu was-sadisatu was-samanun 85 da 86 atabarruku tabarruku bi asarin mu'azzimina ko neman albarka da gurabun wa'anda ake girmama su kamar a makka babban gu da ake girmama shi da shine darun nadwa don girmamawa ne na al'ada ba girmamawa ne na shari'a ba don ba ayar da ta sauka ce a girmama darun nadwa ko Ka'aba ita ce gurin da ake cewa girmamawa na shari'a a Makka. To, amma su akwai darun naduwa inda ake haduwa a shawara. Waftikar ko gida ne wani alfahari, man na ta ta yadihi dalika duk wanda aka ce shi ke rike da gidan har alfahari yake yi shi ne da gidan naduwa. domin asali daga kusayyu ne har ya dawo hannun ‘ya'yansa su abduddar har ya dawo hannun ‘ya'yansa shi kuma to ana nan har ya shiga hannun ɗaya daga cikin ‘ya'yan inda ya zo ya sai da gidan in ka ji cinikin ma abun ba wani abun kirki ba abun kunya mu ci man ta tata yadihi bidhalika wanda duk gidan yake a karkashin sa zaka ga yana alfahari kama kila li hakim ibn hizam kamar yanda aka gaya wa hakim ibn hizam aka ce bi ita makaramata quraishi lokacin da ya sai da gidan dubu ɗari ya sai da shi sai aka zo aka ce bi ita makaramata quraishi ka sai da alhormar ƙuraishawa abun alfaharinsu daraja ta ƙuraishawa ka sayar faƙala zahabatil makarimu illar Ya icar akwai wata alhorma yanzu ta da wuce tsoro Allah ne ai wannan ya wuce wannan gidan na jahiliya ne yanzu kawai ka zama mai tsoro Allah shine ka da matsayinka ba wani abu da ƙuraishawa suke da shi sai taqwa in babu kawai ba kawai ya fi su to wannan shi a hakim ibn hizam ba baya cikin asalin yan gidan sai gidan ya dawo hannun shi shi abokin ɗaya ne daga cikin waɗanda suke rike da gidan to shi wanda makullin gidan yake hannunsa wanda ya gaji gidan sun je suna shan giya lokacin jahiliya fa kafin musulunci an taru ana shan giya teburinsu ɗaya abokinsa ne ya sha ya bugu ya bugu ya bugu ga kiɗin gidan darun nadawa sai suna taɗin gidan eh? ya ce bi ni ha ka sai damun shi ce darun nadawa ya ce na eh. ha ya ce zai sayar ya ce bi kam ya ce bi yi ne. eh tulun giya <laughs> wai ya sayar masa shi tulun giya ya ce ishtaraitu na saya sai suka kama shaidu ya sai da darun na dawa ba ga ki tulun giya ya ce ba shi dodo yan giya ne kuma duk su ne manya aka kama shaidu kawai ya karbi kiɗin darun na dawa aka ba shi tulun giya ba dama kuma a fasa ga an rubuta ga shaidu darun na dawa a tunibiya ai a lokacin shi yanzu ba wai da ya saya shi yanzu gidan kawai alfaharin sanata ne amma yanzu hakan taron yi za amma shi ne zai bude shi dai yanzu alfahari ya dawo gunsa hmm. yanzu shi ne da gidan amma na shawa ne nan za a zo a yi taro amma fa shi ne mai gidan shi zai buɗe ai wani alfahari ne babba to ana nan yana hannunsa har musulunci ya zo a nan ake taro har shirye-shiryen da aka yi na kashe manzon Allah da korarsa da komi a gurin aka yi a lokacin kuma shi ke da gidan hakimun hizab to har kalifofin nan duk suka ƙare yana hannunsa har lokacin mu'awiya sai sai da gidan kawai shi kuma sai dai sai da shi dubu ɗari aka kira shi mu'awiya ya ce bita makaramata ƙureshi bi alfi mi'ati dinar ka sai da karama ƙureshawa a kan dinari dubu ɗari ya ce a ah, mamaki kake ni tulungiya na ba <laughs> wanda ya sai da sha tulun giya bai ba ku mamaki ba da na sayar dubu ɗari ya ce to na sai da shi dubu ɗari ba wata karama ba wata martaba da ta wuce ta kawa yanzu mun wuce wannan matakin yanzu ba wani darun na dawa duk wannan gidan jahiliya ne don haka ga kudin a sa su aikin fi biyu. wannan shine tarihi eh asharhu ta'zimu atharil mu'azzimina girmama gurabun wa'anda suke manyan mutane min al'ulama'i aw min muluki kasan su ne yawanci ake shirka da su manyan malamai in sun mutu kaga an rike gidajensu wurin kaiwa da komowa ko an rike wani abunsu a ce tarihi ko kabarinsu a riƙa ainihin girmama shi ko wani sarki aumin ruwasa ko kuma shugabanni a bi an tuya hadhihi a riƙa raya wayannan gurabu wato ramman ana musu kwaskwarima wato sanu ana tsaronsu su ai gidan sardauna ne hmm. don haka yana nan ana ta kokarin ana ta kwaskware shi ana gyara shi ai wannan kabarin dogon yaro kenan ai wannan ka zama yawanci wanda ya wani bujinta duka sai a girmama shi ko to irin wa'annan abubuwa da ake yi na girmama manyan mutane da haka ake komawa shirka dalilin da yasa aka samu su wud su yabo su yau su nasar fahaza al'amalu wannan aiki wasilatun min wasa'il shirki hanyoyi ne fa daga cikin hanyoyin shirka wahaza min dinin jahiliya kuma wannan yana daga cikin addinin jahiliya li'annahu ya jilan fi ma badu don za a samu su halitta bayan Allah zamani zai zo waya na sai su ce au ya kulu lahu au ya qalu lahum ko au ya kulu lahum ko a ce da su ko au ya kulu lahum shaytanu ko shaydan ya ce da su inna aba'akum ma ifazu bi hadhihi al-athar illa li anna fiha baraka to me kuke jira ai iyayenku ba su tsare wannan wurin ba suna karrama shi sai don albarkar gurin ba za ku rika neman albarka da gun ba haka shaidan zai ayyana wa waɗanda za su zo daga baya ku in kun aje don tarihi kawai to waɗanda za su zo daga baya kuma sai shaidan ya ce muku gurin neman albarka ne ku duba ku gani yadda ake kai kawo a kabarin shehu usmanu ko aje a ce wannan shine rawaninsa wannan shine kaga mutane suna ta neman albarka wannan shine takobinsa wannan shine ana ta neman albarka da shi wanda kuma hakan din yana iya sa mutum ya zo ya rungumi wannan abun ya ce alhamdulillah ya rika shafe jikin shi da shi yanzu ka je aka ce maka ga rawanin shehu sumanu har ka yi sa'a an baka shi sai ka ga mutum yana rungume shi yana shashafawa a jikin shi ko <laughs> to irin wannan shi ne ya sa shari'a take kangewa take hanawa ba ta so ake irin wannan girmame-girmamen wuraren domin nan gaba sai wurin ya zama tamkar gunki ana zuwa ana neman albarkar wurin wani fa idan ya ga ainihin garkinsa na ja ba yana ja ba ya ce kai hami ya niki shehu toniya eh, sai da ɗaya sai tafi sokoto shehu na yan falutti kaza sun ƙara raguwa eh wallahi shehu jowego lutti, jowego lutti, an yi waddiya yoni rarawa ne gada muhimmi tokke ɗiɗi wodi shehu ko baɗan ne <laughs> shehu kam da yana nan kashe kame wallahi don ka zama mushriki an gane ko to irin wa'annan shi yasa kake gani ake kangewa shari'a take gitta irin wa'annan dokokin ba ta so ta bar kofa kif ta shirka domin a kwana tashi sai a maida abun Allah Allah ya sauke sai a ce ai anan alheri yake fiha khair akwai alheri wanda kuma babu wani alheri sharri ne duk inda duk shaidan kaga yana kokari ya cusa ka to yana so ya cusa ka gun sharri ne Allah ya kare mu fa ya'buduna ha karshe a dawo ana bauta musu min dunillahi koma bayan Allah annal jilal awwal domin wancan jama'a na farko hayya alahumul asbab su suka da musu wannan hanya su sun aje don tarihi ko to su kuma wayannan sun zo suna bautawa abu kama fa'ala shaytanu kamar yanda haka shaydan yayi ma qaumi nuhi ga mutane annabi nuhu lamma amarahum bitasawiril salihin salihina lokacin da ya umurce su da su yi fotunan wayannan salihan bayi wudda ya husa ya uka nasra yace ce ku yi fotunan su ku aje don ku yi nishadi ku rika tuna su kuna bauta wa Allah li ajali an ta ba'asa fihimun nisha domin hakan ya tayar musu da nishadi al ibadati don su ji dadin bautawa Allah in su tuna su in suka gansu suka tuna su sai su tuna Allah a fahum menene fahum assasu hadha shay kaga ainihin na farko suka assasa wannan abu ko biniyatin salihah da kyakkyawan niyya walakin jaa jilul juhal sai ga wani zamani na jahilci ya zo fa abaduha su kuma sai suka kama bauta musu yanzu mu in muka ji ma kawai wudda sai mu dauka dama asali gunki ne ya husa sai mu dauka da ba don da muna karatu ba ma da ba mu san haka bane dalilin karatu ne har muka gane ashe bayin Allah ne na gari Ayo ko yanzu za ka yarda ka ce wa kanka ya busa ne? A wai kuma ke ce ne. <laughs> Ai, an riga an bata shi. Latan kansa ai wani bawan Allah ne. Mutumin kirki ne saboda duk wani mutumin da ya zo aikin hajji a lokacin, sai dai shi dama na jahiliya ne. Duk mutumin da ya zo mahajjaci sai ya sha eh, gari. Zai dama gari ne, rika ajewa kore-kore, turuna-turuna akan hanyoyi, duniyar ba yawa gare ta ba a lokacin ya aje matasansa kawai duk wanda suka kullo a dakatar da su sai a yi tanti ya ce ku dakata tukunna ku ci abinci a ba su su sha sai su wuce shi ne <clears throat> daga nan samu latani ya luttu sarika lil hujjaji wato ya luttu latta sai zama lata daga nan da ya rasu sai ana ce lata lata lata har aka yi fotonsa kai wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne sai ya koma gunki duk yawanci gumaka da kake ganin su asalin su wani abu ne ko masu bautar saniyan nan zaka tarda da wata saniya ce aka yi mai kwazo ko mai wani abu mai taimakawa mutanen gidan in wani abu rugo zai cuci mutumin ya tattage sai ta kashe abun ana girmama ta sai ta dawo gunki ko kuma wani zaki ya taba taimakon wayansu bayan Allah a daji wani abu wayansu yan fashi sun taho zaki ya zo ya fatattaka su sai su zo su yi hoton zaki ai zaki Allah ko duk yawanci kwatanci faɗi ne ake yin gunki wani ma idan bili ya taimake shi a daji kuskuren ka yi ba ka yake yana nufin ka sai ya ga wani abu ya nufo ka sai ya yi kokowa da abu ya nufo ka sai ga maciji ya shiga tsakaninku sai ya kashe macijin sai ka dawo ka ce biri ai Allah ne biri yau ba don biri ba da na mutu kawai ya zo ya hoton biri sai ga biri na gode biri na gode to zan tafi biri to fi biri la ina hankali eh to duk yawanci gumakan na asalinsu haka ne kwatanci faɗi ne to haka su waɗannan bayin Allah salihai to haka yanzu da ake ta fotunan shehunai din nan ma menene ba ba manufa ne mai kyau ba asali asali manufa ne mai kyau saboda malamai ne masu kira zuwa ga addini ana girmama su har kaga ana girka fotunan su to me kake zamani in abun ya tafi ya tafi nan gaba sai a ce in yana motar kama ba za ta faɗi ba bala'i ba zai same ka in yana gidanka musiba ba za ta shiga ba in yana kaza kaga an tafi an kama hanya ko kuma kaga ana rubuta kalmomi masu zafi wanda ya kamata ce Allah ne kawai za a yi musu yurma sai kaga an sa ƙarƙashin foto a ce Wani kadai Wani kuro haka daga wani ya rubuta Wani kuro bafulatani ne da fullanci ya yi ya san kurum din aiko ya kurma a'a shi ai kurum dinsa da yake nufi kadai yake nufi Wa ne kadai to ai wannan Allah ne kadai shi ne kadai kamar yadda za a ga ana ta yin kalmomi wannan ya ce sunna sat ko wannan ya ce ac sat eh wannan kuma ya ce inya sat wannan ya ce ainihin husaini sat za ga yadda takardu ana sayarwa ra'ayinka shi za ka saya ka lika amma ya gane sai suna sako to wa ya ce maka kuma shi din an ce maka ne sunnar ba a zuciyarka za ka rike ta ba mm. ka gyara ya sai ka manna giriya wani a kai duk inda kake da ce ga takobi ga wukaki kuma daga an yi kanka gudu za ka yi yau in ka ga za a rusa masallacin nan ba za ka tsaya ba ka gudu kuma ga dabino wai kai madina ga takobi kuma daga an yi kanku kai za ka fara gaba kariya kake Allah ya saka dare wallahi kai a zuciyarka kawai ka zama indan Allah kake kai don Allah ranar da abun ya zo sai a gane eh in abun ya zo a gane amma ka zo ka manna abu a jikinka a rigarka a motarka wai kai ga addini wannan riya ce kawai ai aiki aiki aiki su sahabbai haka suka yi aka gaya maka ai su ta kubban rike su suka yi ba liƙa hoton su suka yi ba kai kuma ka zo ka liƙa ai ba wai gwaninta ba ce kai din wai wai kayan sunna sa eh. kuma ga ƙarya a kasuwa ga ƙarya a gida ga coge ga yaudara ka ce sa nan ma ka yi ƙarya kai fata dai Allah ya sa ka yi ta guduri mai kyau amma ba wai ka zo ka kawo mana wata kalma ta tazkiya ba wala tu an anfusakum kar ku tsarkake kanku ai Allah shine a'lamu bima dittaqa shi ya san mai takawa inna akramakum indallahi atqaku wanda ya fi ku agun Allah wanda ya fi ku takawa to ya za a yi kai ka tsarkake kanka bayan Allah ya ce kar ka yi kai dai ka yi ƙoƙari kaga ka shiga cikin tsarka ka kawai ba sai ka nuna mutane fasta jama'a ni fa kun garni ni ni ni na samu zaura ku yi kokari kuma eh, ayo shi ya hadu yanzu saura ku Allah ya sauke irin wayannan abubuwa duka suna nan taka tsantsan ya kamata mu yi da su wani yana da yana iddiyayin sunna yana kokarin yara rusa sunna bai sani ba eh haza min fi'lil jahiliya wannan duka aikin jahiliya ne ba wai aiki ne na islamiya ba humul ladina yazimuna athara al-udama su suke girmama gurabun manya wai habizuna alaiha su tsare su Wai sununa ha su kiyaye su su tsare su summa ta'abu summa tu'badu min dunillahi ko sannan karshe a dawo ana bauta musu koma bayan Allah wa nau ala madal ba'id ko da bayan tsawon lokaci ne ta yi a lokacin kuɗin ku ba a yi ba amma a kwana a tashi inda kun asasa, bayan ku sai an samu wanda za su bauta wa abu fala ya kada mai faɗi ya faɗi annasu la'ana ala dinin sahihin wa ala tauhidin kar ka ji a haka kace a muka yanzu ai muna kan addini mai kyau sannan muna kan tauhidi wannan kasan a saudiya yake magana ya ce to karka ga haka na ƙulu la yaftasiru nazuru ala waqtil hadir to karka kalli yanzu ka tuna gaba karka je ka assasa shirme zuwa gaba jikokin jikoki su zo su tarda su karkace dalilin wannan abun da ka assasa duk abun da za ka yi tuna ƙarshensa zai yi kyau ko ba zai yi kyau ba kar ka zo da wani mummunan ra'ayi ka aje kana ga kamar ba komi yanzu eh a yanzu na ji ba komi to amma zuwa gaba fa malam yace kar ku ga yanzu mu nan kasar muna kan addini ingantacce alkitabu was sunna sannan kuma muna kan tauhidi to ba yanzu muke kallo ba kar ka je ka ɓaro wani abu wanda zuwa gaba zai ɓata na gaba kai a yanzu ka tafi ka bar mummunan tarihi kar yi haka wa innama ya ji lil mustaqbali duk abinda ka yi ka rika hange irin na nesa hangen gaba za ka yi kar yi hangen yanzu ka bahaushe ma yana cewa ne akwai hangen nesa mm. lokacin da ya gaya mana wannan magana muna ganin kamar ba ta da tasiri ashe abun zai zo to hangen nesa shine hankali ba wai hangen yanzu ba ba abun da kowa yake gani ba kai ka ganshi ka ce ka yi tunani ka tuna wannan abun ba zai wanzar da alkhairi ba wannan wannan in ya dore zai zama sharri zuwa gaba sai ka tsawatar to shine ake kira hangen nesa kar ka bar abu tun yana karami kamar ka ga yaranka ƙanana suna shirme sai ka ce a kai yanzu ai yara ne to kar ka bar su su tashi da haka zuwa gaba ke nufi ka hango musu gaba ba sa kula sallah to ai yara ne ka san ko shari'a ma yanzu babu a kansu ai to ai za ta zo kansu ko a koya musu a tsawatar musu har in sun kai munzili a buge su kuma a kai ga hana su wani abu dalilin sun hana wani haƙƙi na Allah kana iya ma kai wa yara kyauta in akwai kangarare ka hana shi don ya ji zafi ya ce me yasa baba ya haka ce wallahi ba wani abu da ya sa na maka haka kai ɗana ne kamar sauran kuma ban tsane ka ba halinka na tsana don haka in wannan halin kake kuma har gobe ma haka zan yi in dai wannan shine halinka in ba za ka gyara ba ba kai ba taɓa amfani da abuna in dai ba za ka gyaru ba to sai kaga ya gyaru ka gyara jilan mustaqbal ka gyara wani wasu jama'a nan gaba don shi ma zai zama mai ahali to idan ka gyara shi tun yanzu sai kaga zuwa gaba ka gyara al'umma amma ka kyale shi ka ce zai hankali zai hankali mu ma da haka ne duniya kam tana daidai da kowa wai shi ma ashe yanzu duniya ce ta goge shi duniya ta yi bugaruwa jima to Allah ya sauke to ana neman abu ne ana hangen nesa lil mustaqbali ba annal hadirina la tu'manu alaihim don wa'anda suke yanzu nan wallahi ba abun amincewa bane kar ka ga mutum ko da yaushe ana harkar sunna da shi ba abun mamaki bane gobe kaga yana fada da sunna dan adam ba a amincewa da shi sai an ga ya mutu yana abu wallahi kar kai tsammanin wai a ah, wani kamar alhamdulillah ya samu ba mamaki gobe ka ji shi yana fada da abu dan adam ba a aminta da shi alfitinatu aidan ko mm. la yamanu alaihimul fitinatu aidan ba a aminta da su akan fitina a ce su kan sun tsallake shirka su sun tsallake bid'a ha alhamdulillah ya huta shikenan a'a sai ya mutu sai ya mutu ba mamaki gobe ka ji shi ya je gun boka ina cewa wallahi sun cuce ni wallahi layuna duk suka raba ni da shi wallahi ka na ji haushi ai wai yana jin haushi da ya wallahi da kaza ne kaza ne aka yaudare mu ya koma hawai ba abun mamaki bane akwai wa'anda da sun fahimci sunna yanzu fada suke da ita har matsayi gare su eh e, akwai wanda aure kawai ya nema aka hana shi sai ya koma bidiya sai aka bashi mace a can sai ya koma ya kama zakin sunna duk wani ahli sunnati wal jama'a dan iska ne wallahi sun yabu da matar a'a kai kan ni ban kai ka san waye ne ka rabu da maganar sha sun rabu eh <laughs> mutane ba su sani ba ban taba gaya musu ba ban taba faɗin tarihi ba zuwa ya nemi yata sai na ce an riga shi ya yi haƙuri daga nan sai ya ce to ƙarya ake yi sunan ma ba. aka fara aikowa to yanzu shi don Allah wannan shi ne ya dama don Allah yake yi na ce masa wani bawan Allah ya riga ka kai haƙuri an riga an bada ta ya ce sam abin ma zaɓe ake to tun da haka ne ma shi ya fasa tun da haka ne shi ya ma bari ya dawo yana ce daga zuwa wuri kaza kawai aka karɓe shi hannu bibbiyu aka ba shi ya ce wannan su ne masu addini to ɗan adam ba a amunta da shi kar ka ga mutum wai yau gashi kaza ne ka ce a ah, shi kenan sai ya mutu wallahi ba a amintuwa Allah ya saka da alheri da Allah suna nan da yawa wallahi fala yajuzu al-inayatu bi hadhihi al wallahi baya halatta a ce an ɗamfara ko an dogara ko ana neman taimako da irin wa'annan gurabu wa ma halakatil umamu illa bi misli haza al'ummun da suka gabata ba su halaka ba sai irin wannan wa huwa annahum azdamu athara wato kubara'ihim suna girmama gurabun manya-manyan su kaburburan su gidaddajin su takalman su hatta sarat ausanan har suka maida su gumaka fil mustaqbal zuwa gaba sai abun ya dawo gunki falwajibu alal na wajibin da yake kan musulmai a menene at-tanabbuh li hadha su faɗaka da irin wannan al'amurra kar a manta irin wannan al'amurra a baya a rika kulawa da su domin kiris yake jawo abu mai ƙara mai ƙarfi abu ɗan kaɗan za ka ji shi ƙiris in ya zo sai ƙaransa na gaba sai ya zo ya rikita gari وذكر الشيخ آه شاهدا كو لذلك malam ya kawo dalili akan haka sai ya kawo da dalili da darun nadawa fi makka kaga darun nadawa a makka gida ne kawai amma sai ana girmama gidan musulunci da ya tafi ya tafi ya yi ƙarfi musulmai suka aka zo aka rushe gidan aka sake masa tsari aka ma rushe sa kawai yanzu in ka ji ana ce maka ga darun nadwa babu hiya makanun yajtami fihi fihi kubara quraishi wuri ne da manyan quraishawa suke haduwa shawo don yin shawara fil umuril muhimma idan wani al'amari muhimmi ya taso sai su taru don su tattauna falamma ja al-islamu wa zalatil jahiliya lokacin da musulunci ya zo jahiliya ta bushe baƙiya mabniyo darun nadawa ko? eh bani ne ko? ko aka rubuta muku? to shi kenan baƙiya mabniyu darun nadawa ala halihi ila waqti muawiya haka wannan gini na darun nadawa ya tsaya yana nan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Usmanu Aliyu har lokacin Muawiya yana nan a darun nadawa dinsa radiyallahu ta'ala anhu aga ne ko litamalluki wal intifa'i yana hannun yana nan a mallake kuma ana amfana da shi bisukunaha wa tahwiliha an hay'atiha ana caccanda mata wurare da ɗakuna da gyara da yanayin wuraren zamanta ana ta sunan yana nan a darun nadwa har wannan lokaci faitara hadhihi dar hadhihi dar min hakim ibn hizam an sai wannan gida daga hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu shine tafiya da ta tafiya kenan gidan yana hannun shi hakim ibn hizam wanda mun gaya mana dama ɗazugo tarihin don shi mala nan bai kawo mana wani tarihin cikakke ba dama yana dai kawo misalai ne wanda shi dama hakim ibn hizam din ya saye shi daga ainihin 'ya'yan banu abdullahi su sun sai ɗaya ne daga cikinsu wanda hannunsa makullin yake ya da masa shi a matsayin tulun giya ɗaya ko? To shi yanzu gidan yana hannunsa, shi ma yanzu ya zo ya sai da gidan. Ina muke? Falaman nasu hakiman mutane suka rika zargin shi hakimin na hizam ala zalika akan don me zai sai da gidan. Ƙalulima, bi ta hazal afar, don me za ka sai da wannan gurbi? min asaril asalafina mm, wanda gurbi ne daga cikin magabatanmu abinda muka tarda iyaye da kakanni yau kuma karba mu da shi wa bi makaramata quraishin ai ka gama sai da daraja quraishawa kuma ai wannan gidan shine daraja quraishawa ka zan wani lokaci musulunci ya shiga ma al'ada he ta kifuta wani lokaci wani ma yana nan a musulminsa sai kaje yana cakula ku hmm. gamfula ku na gam Allah fa kuma zura wadi wa julai kaga wannan matsala ne to haka wannan darun nadwa din su yana nan a ransu yace ai wannan makramatu quraishi ne bi ita makramatu quraishi ka sai da karama quraishawa ya za a yi ka sai da irin wannan wuri muhimmi na ƙuraishawa to yanzu ya rage wa ƙurayshawa kuma ai ka sai da darajarsu dama wannan gidan shine darajarsu to shine yace qala radiyallahu anhu zahabatil makarimu illa taqwa yace kai ba wata makarin da ya rage sai tsoron Allah mun wuce wannan jil din wannan lokacin jahiliya kenan mu yanzu darajarmu tsoron Allah ba makarama ba to Allah ya gaya mana inna akramakum inda Allahi atqakum ko inna akramakum inda Allah man hafiza darat nadwa eh suka ce a to makarama babu ita ga mutumin da bai da takawa ku rike takawa kawai darun nadawa kuma na saida shi wa hadha ma'khuzun min qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum wannan ya dauko wannan fassara daga inna akramakum indallahi atqakum aljawabu sadid wannan amsa tana da kyau almuwafaqa lil kalamillahi azza jal ta dace da maganar Allah mai girma da daukaka ko yanzu mutum yazo ya ce ma kai kai kai fa kabila ne ka zo ni fa ba musulunta nayi ba barin gama ce eh amma Allah ya ce inna karamakum inda Allah ya taqakum ba shi kenan ba eh ba wani daraja wace kabila ce zaka ce mun tana da daraja eh, inna karamakum inda Allah ya taqakum jawabun sadidun amsa miƙaƙa almuwafiq li kalamillahi azza wa jal wa hadha min nuril basira wannan yana daga cikin hasken basira wa nuril imani haske ne na imani mutum ya rika tuna haka amma ka riga tuna kai fa ba hulatani ne kana da daraja eh. minon ne ainihin rdb eh wato kungiya gan don ga bi'ata hulahu to Aron ne rdb dina islama da buri ar da dina islama mana sai jammina Ha eh? A ah, to, ni kan ba ina faɗin abin da ya shafe ni tukunna ba, yanzu in na tsallake abin da ya shafe ni na zo ina faɗa maka kai abin da ya shafe ka na shiga maguzawa sai ka ce na yi son kai. To, to na ji in aka ce Fulani, eh. aka ce maguzawa. Eh, ba ɗaya ba ne su hausawan da su kenan maguzawa magu'en eh magu'en ɗaya fulɓe ko kowai ne da irin bidiyarsu ka san idan ka je shi ingil ɗin magu'en da eh. giya ake sha da karnukan farauta mm. ko ba haka bane to yanzu haka ne me ya gyara mu da in ka je fulani me kake gani kowa da yan bukarsa kawai daga shi sai batarsa da ya'ya a fili sai ka ga kawai ga ɗan ban ɗaki a aje in yi nan matar ta yi nan ta za ta yi ice ta za ta yi kaza ta yi nan yayi nan ko ba ka bane to yanzu da Allah kawo musulunci ba mu gyaru ba eh mun gyaru to ai inna akramakum indallahi ataqakum da ba ma guje zaka same shi ga Hausa gangariya da kokon giya ga kare yanzu haka ne me ya gyara mu to kowanne da irin bununsa don haka shi addini kawai ka yi alfahari da shi kar yi alfahari da kabila in haka ƙwaƙulo maka sirrin kabila ka sai ka ji wus eh <clears throat> yanzu yanda wani yake girmama fulaku ba girmama Allah in ka ce masa gam Allah gam annabijo gam shehu usmanu waɗan shehu da bello to wani zai bari wani in ka ce gam Allah ɗal waɗalaka ce gam Allah gam annabijo kaɗan hauti hai annabijo kam ni dan? wani kuma kaje gam Allah gam annabijo Wadan shehu usmanu ya ce kai kai kai to shikenan yahu yahu yahu tunda ha shehu usmanu kam ni ɗari eh. eh to wani kuma don kaje gam Allah gam annabijo Wadan shehu usmanu ce kai raran bodu ya ce usaini gam fulaku ya ce ka Ah, wallahi anyami risku kula wallahi anyami risku kula ku hande kina kinaga risku kula ku wallahi wala kende ga imana eh ba haka bane to kowa mataki mataki ne wani shi Allah bai ishe shi ba ya ce annabi to zai ja wani kuma an ce annabi ya ce shehu sai ya ja wani kuma an ce shehu ya ce kula sai ya janye akwai damuwa Allah ya sauke mana wani kuma ya kace gam daraja! inna ibaba yace ka amma anya yami risku inna ibaba wallahi eh wallahi handa kina ga risku inna ibaba risku Allah ka mu amma tun da wi inna ibaba to shikenan to wannan duka shirme ne musulunci shine kawai zaka yi riko da shi ka zamana na Allah an gane wannan ko kabila ka rike ta matsayin dai shine yarenka kawai amma ba shine ka ba ko don Allah subhanahu wataala ya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum duk bai ambaci irin wayannan shirme-shirmen ba wani sai kaje yana yau wani gori kai fa kabila ne to kai fa me Ni ba Fulatani ne. To ba kabila ba kabila bane, kabila Fulani. Oh. Shi ya dauka in an ce Fulatanci shine yafi kowa asali a duniya, hmm. kifin rijiya. To in ban da kifin rijiya in ka je wani wurin ma za ka ga ba Fulatani ne? Kai fa kabila ne bari ka gani, wai shi ba hmm. To in ka je wani wurin akwai ba ne? Ba a san shi ba ma a wani wuri. Eh? ka duba ka gani bayan ka je aikin haji sai ka yi ta yawo ka ga baki kuma suna nan dankam idan da za a ware kowa ya fita a bar je ka kansu tari guda amma daga an zo an cuɗanya sai su ɓace ba ma wai ba haushe kawai ba baki ma sai zama aiki to idan da duniyar duka ta taru fa me za ka gani kana nan kana alfahari da ɗan ƙaramin yarenka a gefe الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل jawabi wanda ya dace da maganar Allah mai girma da daukaka shine inna akramakum indallahi atqakum wa hadha min nuril basirati wa nuril imani wannan shine haske irin na hangen nesa basira haske irin na imani wannan shine adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifazu bil wannan shi zai nuna maka bai halatta ihtifaz kiyaye ainihin afar guragun wayansu alqadima da daddu li'anna ya ulu ila shirki hakan zai koma shirka walau fi ma ko koda nan gaba waddinu ja'a bisaddi tariqil menene duruk ko bi saddi al mufadi menene to shikenan bi saddi musulunci yazo zo don ya toshe mana wasu hanyoyi al-mufdiyatu ila shirki wanda za su kai mu ga shirka duka duk wata hanyar da za ta kora ka zuwa ga shirka musulunci ya zo ya toshe ta ya kange ta ko ina yake jance babun kaza babin kaza babin kaza Allah ya taimaki mutane da masu hangen nesa sai su rika zakulo ayoyi da hadisai suna yi mana hadisi wato babubbuka akan irin wayannan abubuwa dalilin haka sai kaga Allah ya taimaki mutane sun tafi akan daidai kamar yanda rayuwar musulunci a farko Allah ya taimake mu hmm. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hmm. Na'am. duk yadda wani ya fara. in har ya zo da nufin cewa ya zo ne don yankan aljani ko bokanci, ya kamata makar a sayar mishi. Amma in zuwa kawai ya yi zai saya ya ce nawa kace dubu abin nan dubu ishirin da biyar sai cire ya baka. Shi kenan. zai tafi abin shi kawai ya kan ba ka kawo kasuwa ba ne ai in ka kawo abu ka kasa a kasuwa ba maganar wani zan saida wa kowa ne amma sai ya zo yana cewa mun zo muna nema ne wallahi wani marar lafiya ne boka ya ce mana sai an yanka yauwa wannan kuma za ta yi ce to wannan ba za ta yi ba ni ban yi <laughs> kiwo don boka ba don haka ku je ku nema wani ba za ka sayar masa ba in dai har ya faɗa don ka taimaka amma idan da in sun zo nema ana hana su to abun zai sauki amma ana sai da musu ai ba zai sauki ba za mu ke mamuna ne irin su ba da eh. ya Eh. Alaikun ne ina ce kwano kake so ya ce a ɗan wannan kai ce a aje mu eh. yawwa gaskiya aje aje mun kawai ya sai kwano yi ba eh, ina ce kwano kake nufi ɗarin kwano nake nufi sai dai in kwano zan auna ma ja ni kaman wannan nake so ce a bana sai da kaman wannan aje aje aje mun aje mun ba zan kyauta ba ba zan bashi ba Allah ya saka da alheri don tsafi ne daga gani eh. <laughs> na an sayar kenan a karkar nan eh Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Wato hmm. kamar mu da muke ba ma sai mu sayarwa ka zo ba. Dama mai kyallin ya fi kyau ko ni in je sai na fi son mai kyalli. Kawai haka za ka kaddara, ya je ka tona wa kanka asiri, sai ka ce masa me zai yi? To wannan shine amma in yace maka wallahi ga abun da za mu yi sai ka ce a kai. Ba ya da kyau kai ma Allah sa ka bari ba zan tsayar ba. Amma in bai faɗi ba ka sayar mishi kawai. Ko ka kira gona ya zo. Ko ma menene kasuwa ka kawo. In dai ya zo ai mutum zai ana so ya caje kaya in zai saye shi. Ba a sa ka binciken mutum ba fa me zai yi, me za ka yi. abin da ya bayyana manzo Allah haka yake na hannu na tawallasa um, abin nan zawahi Allahu ya tawallasa ra'i mu muna jibintar zahiri ne Allah shi ke jibintar sirri yauwa don haka ba ruwanka da na sirri a sarari in abu ya bayyana to in ka bi to kayi laifi amma abun da bai bayyana ba ka kyale shi kawai ka gane wani ne an bashi haushi zai zo ya sayi adda ya je ya kashe wani ka kasa adda ya zo ya tsaya ya ce ka sai da mutum amma in ya zo ya ce wannan tsara ɗaya zan masa ɗan iskar ce a to a je mun addata <laughs> yauwa sai ka ce a je mun ta. amma an ka sayar to ka taimaka amma baka sani ba shi kawai ya zo ya sai adda ne zai je ko zai tsara wa dabbobinsa ko zai girbi ko zai aje don kare kansa kaga kenan wannan ba hana ba amma in ka ji abin da zai yi kuma ka taimaka ka sai da mishi to kai laifi misali ne wannan Mana idan na fito na ce masa gaskiya ne a kowanne ya yi matsa da tsallakawa gidana don haka ban da makami ba na sai damu a nan. Don kare kai ne. Wannan don kare kai ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kare kanka. In an kashe ka ka yi shahada in ka kashe ka kashe banza ba mun karanta hadisan ba. Wannan kare kai ba wani abu. Eh. amma mutum kar ya yarda ya ce shi zai yi ta'addanci da makami ya zo kuma yana kwafa zai yi ta'addanci kuma ka taimaka ka sai da mishi to kai ma ka zama ɗaya daga cikin yan ta'adda yawwa sallu ala nabiyil karim to akwai bayin Allah da suke cewa a sa su cikin du'a'i saboda wayansu matsaloli da suka tinkaye su da kuma waɗansu bukatu da suke da su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke neman ‘yan uwa su sa su cikin addu'a don haka Allah ya biya mana bukatu gaba ɗaya ya kuma kare mu da duk abin da muke tsoro ko muke fargabar faruwar sa idan ya faru zai zame mana matsala muna fatan Allah ya kiyaye mana shi Allah ya sada mu da alkhairin duniya da na lahira Allah ya sada kowa da biyan bukatarsa ta alkhairi Allah kuma ya canja mana da bukatu na sharri da muke da su a zukatanmu da alkhairi Allah ya taimake mu da taimakonsa, ya tsare mu da tsaron sa ya kare mu da kariyarsa ya agaza mana cikin ikonsa Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana wuraren ibadarmu, ya tsare mana dukiyoyin mu ya tsare mana iyalan mu Allah muke roko ya sa mu a cikin turba madaidaiciya Allah kuma ya karɓi rayukan mu muna kan wannan turba da mu da zuriyar mu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da haƙuri da halal, Allah ka kare mu da ainihin kwaɗaituwa da haramu. Allah ka gyara mana ainihin niyoyinmu, ka gyara mana ayyukanmu, ka gyara mana tunaninmu, Allah ka taimake mu da fahimta a cikin neman iliminmu da muke yi, ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu, Allah ka taimaka wa ‘ya'yanmu da basira da hazaƙa da gane abin da ake karantar da su, Allah ka arzuta ‘ya'yanmu da malamai nagari. wanda za su karantar da su yanda za su fahimci abin da ake karantar da su ya amfane su ya amfani al'ummar da za su rayu ciki Allah ka taimaka wa malamanmu da haƙuri da juriya Allah ka ba su cikakken lada akan abin da suke yi Allah ka tsare su ka kare su Allah ka kare musu zuriyoyinsu Allah ka taimaka wa shugabanninmu ka sa musu imani a cikin zukatansu da son addini fiye da son mulki Allah ka taimaka musu ka ɗora su akan makiyansu Allah muke roƙo ya datar da mu ya karbi rayukan muna musulmai masu imani magabatan mu iyaye malumma yan uwa musulmai da suka gabace mu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su Allah ka karɓi rayukan mu mu da muke raye muna musulmai masu imani bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لنا ولآبائنا ولجميع المؤمنين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله akwai akwai walima insha Allah ranar litinin da za a gabatar a sabuwar da don haka a yi tanadin zuwa wannan walima don kun da za mu yi a gefen gari ne don haka a yi cikin